mutunawa president muhammadu buhari alkawarin da ya ɗauka mana lokaci da yake campaign da muka ba shi petition hali da muke ciki saboda haka a biya mu cikakken kudinmu 53% shi mr goodluck jonathan ya bar suka rage kuma 20% 33% din ma har yau arias ba a ba mu ba muke roke shi a cika mana mu kuma a ba mu a riyas namu cikeke yadda ya kamata kuma mu amince masa tun da shi ma retired general ne ya harkar mu Kaftin Yusuf Abdulmalik kenan Marabu sakataren labarun ƙungiyar tsaffin sojoji ta Najeriya reshen jihar Kano. Batun makalewa ko badakalar kudaden fansho da sauran haƙoƙin ma'aikatan da suka yi ritaya a Najeriya ba wani sabon al'amari ba ne walau a matakin tarayya ko kuma na jihohin ƙasar musamman ta la'akari da rikice-rikicen da suka shafi haƙoƙin ma'aikata a kusan kowane lokaci. Malam Mansur Datti malami ne a kwalejin fasaha ta Kano kuma ƙwararre kan lamuran kwadago da nagartar aiki. shi fensho yana da alaka da dukkan wanda yake dan ƙasa ba ma wai sai wanda ya aiki ba ko dan kasuwa ne yana bukatar lokacin da zai huta ya samu nutsuwa shi ma a ringa biyan sa yanda ya rike tattalin arziki idan ma'aikaci ne akwai lokacin da yake so ya je huta karfin sa ya kare sa ya fara rauni iyali sun masa nauyi shi ma jama'ar da yawa aiki ya bautawa shi ma su su rike shi to amma yanda najeriya take rike harkar fensho ko kuma harkar biyan ma'aikata haƙoƙinsu bayan sun gama aiki haƙiƙa harka ce mai ɓata rai babban abin da zai taya maka da hankali shine yau ka je ka duba yadda tsarin yan fansho waɗanda suka yi ritaya daga aikin soja yake sojan nan shine ne ke tawaye musu su wanda yake rayayye ka je ka duba yadda yan ah, sanda in suka yi ritaya a cikin kwana bakwai za a fitar da iyalansu daga cikin su a cikin kwana bakwai za a cire 'ya'yansu daga makarantu ƙarshen rayuwar 'yan ma'aikatan gwamnati yawanci bincike ya nuna suna karewa da hawan jini da cututtuka irin su suga irin su cututtukan zamanin nan da ake samu to waɗannan mutanen suna bukata a taimaka musu amma a ƙarshe sai zama cewar fenshon ya zama bala'i kuma a yi dokar fenshon ma'aikacin da ya kamata ya ga in gemun ɗan uwanka ya kama da wuta ka yi ka shafa naka ruwa shi dai ma'aikacin nan da shi ne babban ɗan fensho wanda ba ba shi da garantin ɗan fenshon ne shi shi ne zai tawaye wa ɗan fensho haƙƙinsa shi ne zai hana a yi dokar da ɗan fensho zai samu sararawa Malam Manzur Datta kenan malami a kwalejin fasaha ta Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.